Hello viewers, this is your girl Alpha Charles Mbaya Borno. Um, yau kuma ina son yi magana ne akan still dai akan mata yadda ya kamata mace ta dinga bi da saurayinta ko kuma ta dinga bi da mijinta. Ke mace at least in kina son ki waya da mijinki ko kuma saurayinki in ce ba yanzu ba a wani yayin kira ki daga waya kina wani hello ko da babanki kike waya ai ba haka ya kamata ki ce mishi ba za ki ɗage yana daga waya baby sweetheart honey ga pet pet names da yawa a'a hello baby na ya kake lafiya da fatan kana lafiya musamman idan kina son ki yaudare ki fare shi eh in wani abu kike so a wurin shi hello baby na ya kake baby ka ci abinci duk me ka ci gaskiya bibi ina missing din ka yaushe ka zo irin show him that you are missing him show him that you are missing him later on zaki iya cewa oh baby don baby i wanted to ask you ina bukatan abu kaza ne ina bukatan abu kaza at least he will feel good an kuma mai bayarwa ne zai bayar ko ma mara bayarwan ne idan har yi niyya zai yi amma wani hello dubu biyu nake so dubu biyun ubanki ubanki ya bashi kuɗin lallai to wallahi ni da ni ne kai ko a yayana ba a isa yi irin wannan rashin mutuncin ina gumba